za ka yi zaton ni ka ne amma ba haka ba ne ba na son na sare ka kuma ba na son ka cutar da ni ko ka kashe ni macizai na da muhimmanci a gona muna cinye beraye da ke lalata amfanin gona gaskiyar maganan ita ce macizai da mutane suna zama a wurare kusa da juna wasu lokutan mukan shiga gidajenku neman abinci da ruwa Wasu lokutan mukan wuce ta hanyoyi a lokacin da kuke wasa. Idan ka ga maciji kauce a hankali, kada ka kama shi rabu da dukkan macizai. Lokuta da dama macizai da mutane sukan haɗu a kan kuskure sai abin ƙi ya biyo baya. A kowace shekara nakan sari mutane miliyan biyar. kalli wannan bidiyon ka koyi yadda za ka kiyaye saran maciji ko kuma matakin da za ka ɗauka idan ya sare ka. idan ya sare ka ka matsa a hankali zuwa wani ɗan wuri a natse saboda kiyaye saran maciji a gaba kar ka bi ko ka yi ƙoƙarin kama shi ko kashe shi ka natsu kada ka tsorata kada kuma ka gudu tsorata da guduwa yana ƙara bugun zuciya kuma ya sa dafin ya bi ko'ina a jikinka cikin hanzari ka tsayar da jikinka wuri ɗaya ga wasu muhimman dokoki da suka dace a riƙe ka tafi asibiti da gaggawa ko a kira motan asibiti ko kuma a samu motan haya ko kuma babur maganin dafin maciji shi kaɗai ne maganin da zai iya kubutar da rayuwarka ba da cikakkiyar kulawa a asibiti shi ne mafi inganci kada ka ɓata lokaci da maganin gargajiya magungunan ganye ko maganin taimakon farko mai illa a sassauta matsatsun kayan jiki a gaggauta cire kayan ado idan maciji ya sari mutum kada ka kwantar da shi a rigingine domin numfashinsa na iya ɗaukewa a yaushe ka kwantar da shi a gefen hagu fuskansa na kallon ƙasa domin koda zai yi amai kada a yi amfani da tsumma ko igiya domin ɗaura wurin yin haka yana hana gudanan jini kuma ya kai ga mutuwar wurin kada ka jarraba tsotso dafin kada ka wanke ko ka taɓa ko ka shafa magani a wurin kada ka yi amfani da wani abu ka yanke wurin da dafin ya zube yin haka na da haɗari kuma yana iya sanadin kamuwa da wata cuta duk lokacin da za a ɗauki mara lafiya ya fi kyau a ɗauke shi a hankali ko a yi amfani da gadon kara idan kuma za a ɗauke shi ne da babur to a sa shi tsakiyar direba da wani domin kada ya faɗo idan ya suma. Wani matakai ne za ka ɗauka a yau da kullum don kariya daga saran maciji ko don rage faruwan hakan? Koyaushe ka sa takalma ko rufaffun takalma da kuma wando. Ka lura da inda kake takawa a fili ko a daji. Yi amfani da sanda wajen bincika ƙasa kafin ka yi amfani da hannunka. kada ka sa hannunka a koguna ko a duhun bishiyoyi ko kuma ramuka a ƙasa ko da yaushe a kiyayi shiga daji ba tare da abokin tafiya ba ba za ka san lokacin da za ka bukaci taimako ba ga abubuwan da za a yi a gida domin a hana macizai shigowa gida a rika rufe abinci da ruwan sha macizai kan shiga neman beraye ko jaba a riƙa sa maganin bera domin hana su yaɗuwa. Kar a bar sauran abinci a sakar gida, a riƙa tsabtace muhalli. A kiyaye ramuka a kan bango domin hana macizai da beraye shigowa ciki. A tattara itace nesa da gida, a jingina itacen girki a kan bango. A tabbatar an kawar da dukkan ko matsayi daga zagayen gida, kuma a riƙa nome ciyawa. A riƙa share ganyayyaki da ke rufe hanya. saboda macizai kan fito da dare sun fi kwana bisa gadaje ko abin da ya ɗan ɗaga sama macizai sun fi sara idan an matse su kwana a cikin gidan sauro shi ya fi fa'ida yana ba da kariya daga cizon sauro kunama shanshani da kuma gizo-gizo ko da yaushe ka yi amfani da tocila idan za ka fita da daddare ko da ka san hanyar kewayenka baka san inda macijin yake ba ko da yaushe ka tsagali takalmanka ka tuna maciji na neman wurin ɓoyo ne mafi yawancin mutane da ke bin wannan shawaran sun sami kubuta a yada muhimman shawarwarin ga sauran mutane ka tuna maganin dafin maciji shine kadai mafita ga saran maciji akwai ire-iren macizai masu yawa amma kaɗan daga cikinmu ne ke da dafi kada ai sakaci ko da yaushe a nufi asibiti ko da baka tabbatar da irin macijin da ya sare ka ba ka san asibiti mafi kusa da kai ka tsara yadda za ka je asibiti da iyalanka da abokanka kada ka yi amfani da magungunan gargajiya a ɗauki matakan karta kwana a yi rigakafin gyaran gida saboda ya fi maganin abin da zai biyo baya muna rayuwa ne a waje ɗaya saboda haka mu tabbatar da cewa mun kiyaye saboda mu samu ingantacciyar rayuwa